yau da gobe daga muryar amurka a washington dc haka ne shirin yau da gobe kuke ji da wannan la'asariyar juma'a 20 ga watan maris akan mitoci 17 da 25 da 30 daga nan sashen hausa na murya amurka masu gabatarwa jamila kabiru fage sai usman ahmad kabara da ni halima jumrau Wasanni na cikin abubuwan da za a iya yin amfani da su a taimakawa matasa, a gina musu rayuwa ta hanyar ba su ilimi ko samar musu da sana'ar yi. Ni ina ce turu wasanni ba a samun damar zuwa makaranta na ya karya. Dan maimakon in tana an shi admission makaranta cikin stadium aka cimi aka da ofa. To da yake mun saba ranar Juma'a ba ma barin maganar wasanni Murtala Faruk Sanyin na nan tafe da labarin wasanni kuma da yake mukan taɓo masana'antar fina-finai yau ma mun yi babbar bakuwa 'yar wasan fina-finan hausa wato garzuwar zarumar shekarar 2015 a rukunin 'yan wasa da kamfanin mtn ya karama a bana halima ke ma 'yar mayan ce ta bugawa a jarida mako iyayen ne suka kawo to an yi taron dangi ma aka min har da ma mijina. da auren shi ma haka har yanzu ma kuwa to ni dandali ma na bude a gidana abin ma da ya zo da sauki saboda mijin dan uwana ne wani irin sauki ba ki jin tsoro ya sake ki ko kuma ya daina yarda da ke ya ma isa a gidan mu feta so mahaifina shi ya rike shi bayan da mahaifin shi ya rasu kai koke wani irin shaye-shaye kike haka a kayan maye kwaya syrup babu wanda ba na sha ni nake sarrafa su ma a cikin ƙawaye to ainihin yanzu idan na samu kayan aiki afawa zan yi gara ma tun da wuri so su dani daga cikin gidan nan kun gane bakuwar tamu kuwa kun gane ta idan ba ku gano ba har yanzu ga wata matashiyar ya kamata to haka yake in ma dai baku gane ba to da jin wannan waka na tabbata yanzu kun gane cewa hadiza gabon ce bakuwar tamu nan gaba kaɗan za mu buɗe layin waya ku kirata ku yi mata tambayoyi kuma cikin girmamawa da mutuntawa da sanin ya kamata amma da farko ga murtala faruk sanyi da labarin wasanni da yadda kuma wasannin ke iya taimakawa matasa su gina kansu su samarwa kansu sana'o'i halima sa takalmi a makon da ya gabata mun so mu jin yadda sha'anin wasanni kan kyautata makomar matasa inda muka tattauna da Usman wanda wasan raga wato badminton ta zame masa hanyar cin abinci. To a yau muna tare da wani matashi wanda ya taɓa bugawa ƙungiyar ƙwallon kafar jihar Sokoto wasa wato Sokoto United wanda a yanzu kuma na tarar da shi yana horar da wasu matasan ta maula. Bari mu fara da jin sunansa. Ni sunana Malam Nasiru Ota. Yana horar da ƙungiyar Rija Filas Sokoto. A duk duniya ta tabbatar da cewa sha'anin wasanni na ɗaya daga cikin abubuwan da kan kawo haɗin kai ga matasa kusan suna kawar da hankulansu a maimakon tafiya ana shaye-shaye da wasu miyagun ayyuka yanzu ga sunan za ga kowa ya mai da hankalin shiga kwallo a nan ku ya kuke ganin wannan kwallo ko kuma wannan wasan tana gina matasa musamman a nan jihar sokoto da kuma najeriya baki daya alhamdulillah da yake ni daga ma department of physical and health education nake shehu shagari college of education harkar wasanni kwarai suna ƙara danƙon zumunci tsakanin 'yan wasa wasu wasu da kuma masu su. ni kirana daga gani ina buga ma sukto united kwallo shiyoyin 2005-6 ta nan na samu ofa ta fara nce to ka gani ina ce turu wasanni ba a samun damar zuwa makaranta na ya karya dan maimakon in tana an shi admission makaranta cikin stadium aka ci aka bani ofa sannan kuma turu effort din wasanni za ga yaro ya samu ofa ya ce har kasar waje ya ce ya yi wasa yan karatu ya kiya kilan arzikin kai na wajen wasa ka fahimci abin da nake ne a bangaren tattalin arziki wani irin karuwa watakila kake ganin waɗannan matasa za su samu a kan sha'anin waɗannan wasannin misali eh to samun arziki shi na Allah na dan kaga yan wasa da yawa sukan to su taru suna wasa amma Allah ɗi sakcin mai rabu sanadiyya ta wani dan wasa na true shell cup competition da ake yi dan wasa na wanda kuwa ya san da shi mai suna Sharif Isa ya ji ya buga ma Najeriya kwallo ya buga wanda 17 Nation Cup suka ci lokacin eh, Obasanjo ya zo kuma suka buga wanda 17 World Cup kuma suka ci lokacin yar Ga gashi ni da an mallami ne kuma ni da akwaci ne ban samu lambar da samu ba ta MON na aka ba su kaga wani aiko ta tattalin arziki na sannan duk duniya ta san da zama ne sannan kuma yanzu ya samu arziki yanzu ka duba nan cikin wannan filin za ka ga mutum kusan ya yi kusan mutum dubu daya kuma kowanne ya zo yana wasanni ne yanzu idan da abin a ce gwamnati ta zo ta tambaye ku menene matsalolinku waɗanne irin matsaloli za ku gaya mata dangane da abin da ya shafi rayuwarku da kuma wannan wasannin da kuke gaskiya in ka kwatanta kamar shekarun da suka wuce can baya gaskiya irin yadda aka son kwallo wannan lokaci zan ce yanzu ana son ta amma it just like kamar sannan ta almashi dan su kuma yaran gane yanzu suna son kwallon amma kuma ba su son training saboda ne saboda babu enough facilities da equipment dan equipment kaga so da za ka kamar kalle yara ka gani kaga wasu su ba su da boot wasu biya futa suka yi wasu kwallon buga ma sai an sayi wata ansa ciki an dunki to kaga in gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari aka koma kuma bayan aka dauko su daga grassroots aka taimaka musu to ban san inda abin ga zai tsaya ba zan baka to misali da Sharif Isa kaga ai da suka ce suka wakilci Najeriya a can kasar waje suna dawowa Najeriya ai ka kwallon kafa suka buga amma suna dawowa abinda an kawo tambayar su shin akwai wanda ya karatu wanda adda SSCE mai kyau an ɗauki alƙawali za a ɗauki eh, nauyin karatun shi da dan Najeriya har zuwa ƙasar waje kowane mataki ya kai to kaga irin wanga kowane Eh, gwamnati ta ba da haɗin kai sosai da yake na suna da kokarin su ko ba gaskiya ba amma a to diba ranar da adda eh, hazaka a gani shin wai shin suna karatu ko ba su yi sai a taimaka musu su te su ci gaba da karatu wanda bai iya kwallon wa gaskiya eh, gabaɗe completely ka gane su ta gaba gabaɗe babu da za a yi shi karatu to sai a taimaka mai ta gehen kwallon kawon nan da ya ka bugawa da mataki na karamar hukuma har na jiha har na taraya gaba ɗaya don da nan baka san da arziki ya ba wani yana cewa buga ma kasashen turawa wasa Jamila wannan labari da Murtala baya kin ga bayan su 'yan wasan da za a iya taimakawa hatta 'yan kallo za su iya yin amfani da zuwa kallon wasa su kirkiro kananan sana'o'i da za su rika sayarwa su samu kudaden shiga kwarai da gaske sosai sosai sosai da fatan masu saurare za su saboda koyaushe a ce gwamnati gwamnati yanzu lokaci ya kai da ba za a iya dogaro da gwamnati ba gaskiya ya kamata mu tashi mu yi mu kanmu hada mu samar mu kanmu hanyoyin taimaka mu kanmu mu da kanmu gaskiya to ci gaba to yanzu kuma dai ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan manufar waka da rawa a cikin fina-finan Hausa. A da rawa da waƙa na da matuƙar amfani a fina-finan Hausa, domin rawa na nuna al'adar Malam Bahaushe, sannan waƙa na isar da muhimmin saƙo na gargaɗi, nasiha, wa'azi, waɗakarwa, da ma nishaɗantarwa. Amma sai dai kash a yanzu masu waƙa da rawa a cikin fina-finan Hausa sun kauce daga wannan layi da aka san su tun da. Masu waƙa da rawa a cikin fina-finan Hausa a wannan zamani da muke ciki amfaninsu kaɗan ne, ganin yadda suka gurɓata tarbiyyar yara da waƙoƙi marasa amfani. Abin takaici da ban haushi za ka ga yaro ƙarami bai wuce shekara goma sha biyu ba, bai iya karatu ba, amma ya haddace waƙoƙin 'yan fim sama da ɗari a ƙwaƙwalwar shi. Don haka, ya dace masu sana'ar waƙa da rawa a fina-finan Hausa su sake yi wa harkar gyara domin su tafi daidai da al'adunmu da ɗabi'unmu da kuma addininmu. Saƙo daga Usman Shitu Mahuta. Sai kuma Abubakar Muhammad ya ce, ba su da wani amfani, illa yaɗa batsa da lalata tarbiyyar matasa. Ai waƙa ko fim za su iya zama saƙo ga al'umma matuƙar za su kiyaye addinin su da al'adarsu zai taimaka wajen wayar da jama'a amma waɗannan fim ɗin hausa ko waƙar hausa babu wata gudunmawar da suke badawa sai dai lalata tarbiyyar matasa maza da mata Saƙo daga abdulkadir musa muhammad sai kuma adam salisu ya ce iyalan shaidan su ne suke son rawa da waƙa saboda idan an sa karatu ko wa'azin allah da manzon allah matasan musulmi ba za su kalli fim ɗin ba ko shi fim ɗin ma ba shi da ma'ana ballantana waƙar. A da ne ake fin mai kyau, yanzu ai iskanci ne kawai, saƙo daga al'aminullah SK. Sai kuma Haruna Daskom ya ce, shashanci ne kuma ba tsari kwata-kwata. Ba su da wani amfani. Rawa da waƙa ba al'adun Hausawa ba ne, ba su da wata alaƙa da al'adunmu sai ma gurɓata tarbiyya da suke yi, saƙo daga Abbas Amin. Sai kuma saƙon El Muhammad Ibn Adam ya ce, Gaskiya, wasu lokutan sukan rage wa mutane baƙin ciki, amma dai abubuwa ne waɗanda addinin musulunci bai amince da su ba. Daga ƙarshe sai saƙon Mariya MD Abdulrahman wanda ta rubuto kamar haka. Amfanin kenan suna isar da saƙon Dajjal Allah ya tsare mu amin. a cikin shaye-shaye ne na fito gaya miki yar uwa bude kunnaye shi halin da kike kai yanzu bai da kyau a cikin sunaye shawara ce yau zan baki ya kamata ki bar shaye-shaye da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare da fatan kuna tare da mu kamar da muka gaya muku a buɗe wannan shiri yau mun yi babban kamu muna da babbar bakuwa daga masana'antar fina-finan Hausa kuma kamar da kuka ji waka 'yar maye kun dai san Hadiza gaba muka to yanzu haka muna tare da ita. Salamu alaikum Malama Hadiza. Wa alaikum salam. Ina wuni kina lahiya? Alhamdulillah. lafiya lau. Sannu sannu to mun ai da farko layi mm. layi ya rikita mu muna ta nema muna ta nema muka ce to tunda eh. Usman babban malami ne sai ya shiga addu'a. <laughs> Ajiza sannu da aiki. Yawwa. yauwa to nan gaba kaɗan za mu buɗe layi masu saurare su kira su miki tambaya kai tsaye amma da farko na tabbata masu saurare na so su ji wace ce hadiza gabon eh hadiza gabon ake kira hadisa a amma wace aka fi sani da hadisa gabon um, mhm. an haife ta a ƙasar gabon sai kuma daga baya ta yi makarantar ta primary school da secondary school a can uh, wasu dalilai kuma ba ta karasa kwas uh, da ta ɗauka a wannan lokacin ba. Mhm. to ta shigo Najeriya a shekara dubu biyu da bakwai. 2007 kenan ko? Hmm. Eh sosai haka ne. Um, <laughs> so daga nan 2009 uh, kuma sai ta fara sai ta shiga masana'antar Kaniwood hmm. kuma wasu har yanzu take ci. Hmm. Yawa, masha Allah. Yawa, Hadiza Gaban, me baki sha'awa kika shiga wannan haraka ta wasan fina-finan Hausa? <laughs> daga farko tukunna wani abu ne da na tashi da shi ina sha'awar yin irin acting da sauran abubuwa saboda ko a primary school muna sai drama da wasu da sauran su ne mm. so wannan sha'awar wannan abu mm. kuma da na zo najeriya sai na ce this is the right way da zan iya in yi abin da raina yake so sai kuma sai na shiga yawa yeah, Hadiza gaban ana cewa da baki iya Hausa ba sam sam sam da gaske ne wannan magana. Amma kuma har yanzu ina koyan Hausa saboda a tunani na rayuwa gaba ɗaya makaranta ce kuma ba za ka iya gama karatunta ba. Sosai saboda mutum zai yi taba ba a jiki kina Hausa yadda kike yanzu kuma a ce da baki iya Hausa ba gaskiya kin yi ƙoƙari sosai. <laughs> Na gode. Mm. To ka san abokin san abin da kake so kuma a rayuwarka dole ka koya saboda eh, hanyar da za ka yi ka yi achievement ɗin abin da kake so. Mm. Yau, Adiza banda Hausa, kamar waɗanne harsuna kuma kike tun da kin zamna gaban da yana tabbata akwai Faransanci French ko? Eh, ina Faransanci, ina Fulatanci, eh, ina Hausa yanzu, kuma akwai wani yare a ƙasarmu. wanda muka tashi tare da su wanda mm. na koya mm. jin kawaye suna yi da sauran abubuwa so shi ma ina yin shi me sunan yaran hadi funu funu eh, eh amma ta halima ina da in dan tambaye ta kina nufin cewa sai 2007 da kika je Najeriya kika fara koyan Hausa tukun ko ko dama dai kina jin yaren kawai iyawa ne biki ba a'a lokacin da na zo 2007 din na iya cewa ina kwana saboda abu ne na farko da zaka ji yara suna faɗa ko na gode ko sauran abubuwa. Mm. Amma duk da haka akwai hausawa a gabon amma mu ba mu zauna inda suke ba. Mm. Eh. Amma inda na fara koya sosai na fara fahimtar farmomi da sauran abubuwa sai na zo Najeriya. lallai amma kin yi kokari amma kuma ni abin da yake na fahimta yanzu da matasan mu su gani suke yi kamar aji ne ba mutum ya mm. tashi baya hausa kina kamar da kike yarurruka dinan da yawa sai a ga cewa eh, eh wannan aiki kina da aji sosai amma idan aka ji kana hausa zaki ga ma iyaye yanzu ba kasafai irin yan bariki din nan tun da gani ake kama hausa ya eh. koma na harshe na gargajiya eh. na kauyawa <laughs> kuma kin yi magana akan sha'awa me kike gani da haka kamar yadda kuke yin fina-finan nan kuna son ku faɗakar da mutanenmu da kuma su so al'adarsu ni ni a fahimta ta saboda na koyi hausa ba wai bai dace ba ni a tunani na hausa babu inda hausa bai shiga ba wani mutum ba zai yi alfahari da cewa yana jin hausa saboda ni na haɗu da wani bature ma daga america amma hausa yake kuma yana ba da tarihin hausawa ina gaya miki yadda kafin shi a hausa a ƙasar hausa wato wato ya iya hausa kamar jakin kano <laughs> ya iya hausa kuma i was very proud kuma abin ya burge ni sosai mm. Yauwa, to yanzu za mu buɗe layi mu ji masu saurare su masu sa baki a cikin wannan tattaunawa mm, ta Kafin a samu layin eh. Hadiza. Eh, wane fim ne wanda kika fara wanda ya fice? Eh, akwai fim din farkon da na fara yi wanda shi ne aka fara dora min kyamara. Fim ɗaya na yi a ciki shi ne Artabu wanda mm. Ali ya yi da sai kuma wanne ne ya fice wanda kika fito a matsayin jaruma eh to a fina-finai kamar su basila 20 yar ma ban san ba da sani sai akwai basaja akwai da sauran su eh. yawwa mm-hmm. to malama hadiza ga kiranmu na harko daga jihar yobe salamu alaikum wa ke magana wa Wa alaikum salam kuna magana da Buba Wanzam chairman na ungiyar zaɓi sanka na karamar hukumar da maturu. To Buba Wanzam ga ka ga malama Hadiza a yi tambaya cikin sanin ya kamata. Bismillah. To masha Allah da farko ina mata barka da zuwa wannan zaure mai tarin albarka. Sannan kuma tambaya ta ita ce wani fim ne ta fara yi a rayuwarta na farko kenan. A tashi lafiya daga Buba Wanzam kasuwar da maturu. To mun gode Buba Wanzam. To malama Hadiza kin ko? yadda na ke fim dina na farko da na fara yi shine artabu eh muna ji eh yawa artabu yawa to Allah sa eh. malam bubu wanzam yana ji sai wanne kuma sai kuma fim din basaja da sauransu akwai da fina-finai da yawa misali da muka yi mm. yawa to to ga wani kira daga zaria salamu alaikum wake magana Wa alaikum salam ajiya suna la Musa da ke garin Kwangila Zaria. Ne muku fata alkhairi baki ɗaya. Mun gode kwarai ga ka ga malama Hadiza. Mu ne mishi fata alkhairi. Wato ni tambayan da nake mata shine bayan da ce fim din nan na yar maye da aka gama shirin shin ya ta ji kuma ya ta zauna da kawayenta. sannan tambaya na biyu kuma ina so ta yi magana da faransanci in ji irin ta yi magana da faransanci wadda ce musa kwangila in ji dai haka da faransanci na gode suna na hadiza ka yanki amsa mishi tambaya ta akan yar mai sai ki mishi faransancin ya ji ok zan ba shi amsa ne akan yar maye da faransanci koko yanzu kawai eh, par exemple comme je parle français je peux demander je peux te demander ton nom comment t'appelles-tu Je m'appelle Hadiza. Et vous êtes né où Je suis né au Gabon, plus précisément dans la capitale, à Libreville. Donc à Libreville. Et vous êtes arrivé au Nigeria en quelle année kenan to ina ga malam saba saba malam Musa ya to aïe, sai ki amsa mishi tambayar shi da malama Hadiza wai da kika gama aïe, yar maye yaya kika ji kuma ya kika kasance tare da abokanki hello malama hadiza hello hello yawa hello malama hadiza kina jin mu to ga dukkan alamu dai layin ina ga layin kin san da eh. yake kaman tana kan hanya ma eh sosai sosai eh, sosai amma eh, in Allah da za mu ci gaba da gwadawa saboda shi wannan malami ta wai me kuka ce ne <laughs> far far far far na san da ce ah. <laughs> ya ji ya ya san me kuka ce ni ne ban sani ba <laughs> to a tunda ya ce ta yi faranshi mm. tunda ya ce ta yi faranshi shine kuka watso shine shine na tambaye ta ya sunanta Mm. ta faɗi sunanta eh. ta faɗi sunanta ina aka yi ta ce a gabon a babban wato a babban birnin ƙasar libreville yaushe ta je najeriya za ta ba da wannan amsa sai layi ya mana eh. ai ma na kara da saba <laughs> sai in ce mun saba da sassabe eh a to <laughs> to ga dukkan alamu eh. kamar jamila ta samo ta muna tare da alo salamu alaikum hadiza kina tare da mu alo alo to ga dukkan alamu mm. dai layi na tutsu eh, amma dai ta yi bayani mm. ta ce artabu ne fim ɗinta na eh. farko da ta yi ni akwai tambayar da nake so in yi saboda duk wanda ya mm. ga fim ɗin yar maye ya ga yadda ta yi wasan kai kasan ta rikide <laughs> <laughs> ina so eh. in ji yaya ta koyi saboda hmm. san masu irin yadda ta shiga wannan ɗabi'ar a cikin fim ɗin eh, yawa hmm. yawa na so ni ma da eh, da ta eh, baki an saba mata wannan tambaya yawa to ka mu samu hadiza gaban ko kuma mu sake samu hadiza gaban malam usman tunda hmm. kai ma kana cikin mm. wannan haraka ta eh, fina-finai. Da an yi ta kan sosai. <laughs> Wai da. Yanzu ba kun kwance ni ba? <laughs> A yanzu ma ai sai eh, sai a haɗa sai a haɗa duka biyu. Tun da balle ana mm. yanzu muna cikin zamanin da a haɗa aikin jarida da sana'a. Da sana'a to kin ga kenan na samu. Eh. <laughs> Zaka idan mm. ka saurari amsoshin masu saurari yawanci kushewa mm. kushewa mm. amma wani abu da ke bani mamaki da mutanen mu zaka ga ana zagin yan fina-finai mm. ana kushewa fina-finai amma gidan kowa ka je eh. zaka ga kabar daya sun zama dankali sha kushe eh, kenan ana ce ana kushe shi eh, me zaka ce a to ni ina ganin cewa akwai abu biyu da zan iya kallon abun Uh, misali in kika ga yadda ake zagin abin cewa ba su kyauta ba ba su wani yawanci zaki ga akwai laifin ba su bi muna da ɗabi'u masu kyau mm. muna da wake-wake masu kyau na gargajiya muna da abubuwa da yawa da za mu nuna fiye da na wasu da muke kokarin nunawa to amma matsalar shine kamar lokacin da aka fara harkakin ga fina-finan india sun shiga zukatan mutane to ya za ka yaki ce wannan abin daga ciki sai kai wani abu da zai Ɗan sauya shi menene ya shiga kama da wannan abun to kyau da da aka tafi ni kuma inda nake ganin bangaren harkar fina-finai da da aka tafi aka gane cewa an samu masu kallon fim ɗin. Mm-hmm. da sai a juya sai a dawo kan al'adar masu cikin sauki a cikin salo to amma sai aka ɗore da wannan ɗin to ina ga shi isa zaki ga wasu suna zagi suna wane amma kuma ana koma ana siya ma'ana kamar ba ma faɗan abin da ke cikin zuciyar mu da gaske za mu ce ba kyau amma kuma mun koma mun siya kin gada ba a siya ina kyauta zaton zaka bari ba ma za ba wanda zai shirya wannan sai ya ce ai ga irin wanda muke so karshe hmm. ko ba dan son wani abu ba don kasuwa sai su yi abin da suke so. Amma duk da hmm. haka, duk da wannan dan gaurayawa da ake da abubuwa kamar irin rawar hmm. indiya eh. da waƙoƙin indiya akwai wani saƙo akwai wani eh. Eh, abu da yake ciki ni na ga kamar su yan fim yawanci suna kallon shi ta hanyar nishadin da ke ciki kin san dan adam maganar gaskiya dan adam zai shi tana son ta nishadin wani lokuta ne za ce taba kiɗi ka taba karatu ka yi wane ne kin gane duk irin wannan abubuwan to hmm. ni ina ga cewa ah, ya kamata in dai za a yi kiɗan a yi da ganga mai kyau <laughs> za a yi karatun ma a sa allo mai kyau ko sosai to da eh. dukkan alamu dai ga mutane suna ta kira duk da hmm. muna kokarin samun layin eh, yau ne kaman na'urorin sadarwar eh, na kuma kamar tana hanya ma dama ta ce min tana shiga Kano ina ga ba ma an matsa ba za ta ce to da Allah ku bari in sauka to lokaci ne jira addu'a ka dai an dai ji ta dai mun <laughs> dai samo ta ta yi magana sai layi ya to ga dukkan alamu jamila dai tana ta eh, lalibe yawa eh. kuma yanzu idan ka duba kuma zan ga mm. kamar daga a arewacin najeriya aka mm. fara fina-finan hausa eh. amma idan ka duba abin ya bazu ko ina nijar yanzu ana yi in ka je ghana ana in ka je zaka ga na kamaru na kamaru duk suna yi kuma kin ga misali ni ina ga cewa akwai wasu hanyoyi na misali masana ilimi na misali adabi ya kamata a ce maimakon su koma gefe su ta kila sukar abin ina ga kamar ya kamata a shiga cikin abin da kyau ne ko yanda za a zama cewa duk abin da ake so din za a ce ya kamata ku yi kaza a dinga sa su a hanya kamar masu ilimin mu na jami'o'i su ta sa su a hanya su mm. kuma kan su fadin rai yan fim din ni ana ina ga in suka bi sai a ɗan kai ga gaci. Mm, eh. <laughs> To ga dukkan alamu ga kira mun samu eh. yawa ga kira daga Lagos. Ah, salamu alaikum, hello, wake magana daga Lagos. alaikum assalam Isaka ne Ogari Turuken Jehori Nijar daga Lagos. To Mala Isaka muna nan muna kokarin samun eh, wato kiran Hadiza Gabon me tambaya me tambaya ka kowanne wanda wace gudunmawa kake so ka bayar. Ayya, ai na ga akwai matsala. Eh, ga kira daga Kwantagora. Salamu alaikum, waye daga Kwantagora? daga ya wurge shi ne malam ango malam makaranta ya wuri to malam ango malamin makaranta idan muka sami wata tambaya ce ko kuma gudunmawa za ka bayar eh to gaskiya gudunmawar da zan ba su a ita ce ga ita hadiza gabon mm. a gaskiya wannan shiri da kuka sa ta a ciki gaskiya na farin ciki kwarai da gaske sannan kuma ni ina so in tambaye ta shin a cikin fina-finai da ta yi fina-finai nawa ne ta yi a halin yanzu ok yawan fina-finan da ta yi kenan eh yawan fina-finan da ta yi. To an same ta insha Allah za eh, ta. tambaya daga malam ango malamin makaranta ya wuri. Hmm. Yawa to mun gode kwarai ana nan dai ana ta kokarin sake kiran Hadiza Gabon da fatan za mu same ta kafin lokacin nan amma watakila to ga kira daga hmm. jamhuriyar Niger. Salamu alaikum wake magana. Salamu Kuna magana da Buhari dogon soja daga nan ya mai. Malam Buhari hmm. amma rediyon ka na kunne da Allah kashe. Eh, muna aiki tare da rediyon ka. <laughs> Rediyo rediyo yawa eh. yawa to Malam Buhari muna jin ka. Ina so ku tambaye mana da daga To mun gode kwarai eh. Malam Buhari amma ga dukkan alamu ma lokaci ya fara daga mana hannu muna mm. godiya kwarai ga Hadiza Gaban da mm. ta dauki lokaci ta zo nan muka yi magana da ita kahin layi ya tsinki yawa to baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan da fatan kun ji daɗin shi mm. sai kuma ranar litinin war haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti yau da kuma injiniyan mu Mr Vasco ni ce ta ku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata Allah ya sa mu yi ƙarshen mako lami lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.